This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Alhamis 13 ga watan Fabrairun shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. To mutala kungiyar Hamas a yau Alhamis ta bayyana shirinta na ci gaba da mutunta matsayin tsagaita wuta da ta cimma da Isra'ila yayin da masu shiga tsakani a rikicin suke kokarin ganin an ci gaba da bin wani yarjejeniya. Kungiyar tsaro ta NATO ta nuna goyon bayanta wajen ganin mambobin kungiyar sun kara kudaden da suke kashewa a fannin tsaro. Wata mota da ta kutsa cikin taron jama'a a birnin Munich na kasar Jamus a yau Alhamis ta jikkata mutum 28. To bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu kungiyoyi a jamhuriyar Nijar sun bayyana aniyar su na kauracewa babban taro da gwamnatin mulkin sojin kasar ta shirya gudanarwa a ranar asabar domin tattauna makomar ƙasar. a ce a cikin kwana hudu wannan za a zo a tsara shi mana tsammanin akwai lauje cikin daɗi wato akwai tsarin da wasu suka yi don kansu kuma eh, kuma ba mu son a ce muna cikin wannan tsari da aka yi a yayin da ake bikin ranar rediyo ta duniya manazarta na bayyana kalubalen da gidajen rediyo ke fuskanta musamman a wannan zamani na yawaitar kafafen sada zumunta na intanet za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana to amma yanzu sai a gyara zama domin somawa da labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum. ƙungiyar Hamas a yau Alhamis ta bayyana shirinta na ci gaba da mutunta matsayin tsagaita wuta da ta cimma da Isra'ila. Yayin da masu shiga tsakani a rikicin suke kokarin ganin an ci gaba da bin wannan yarjejeniya. Kakakin kungiyar Abdullatif Al-Kanuwa ya ce Hamas ba ta da niyyar ganin rugujewar wannan yarjejeniya kuma a shirye take ta tabbatar da cewa ita ma Isra'ila ta mutunta matsayar. Netanyahu says he will resume the war in the Gaza Strip if Hamas does not follow through on a promised release of Wakilin kamfanin dalancin labaran AP ne ke cewa Netanyahu ya ce zai ci gaba da kai har-har a yankin Gaza idan har Hamas bata mutunta wannan yarjejeniya ba ta sakin wasu daga cikin mutanen da take garkuwa da su a ranar Asabar. Abdulatif ya soki kalaman Firayim Minista Netanyahu da na shugaban Amurka Donald Trump yana mai cewa furucin na iya barazana ga shirin na tsagaita wuta da aka cimma. a farkon makon nan hamas ta zargi isra'ila da keta matsayar ta hanyar ci gaba da kai hare-haren sama a yankin na gaza hada da hana shigar da kayayyakin agaji kungiyar tsaro ta neto ta nuna goyon bayanta wajen ganin mambobin kungiyar sun kara kudaden da suke kashewa a fannin tsaro yayin da ta kuma nuna mahimmancin saka ukraine da sauran kasashen nahiyar turai a tattaunawar da ake yi don kawo ƙarshen yakin da rasha ke yi da ukraine waɗannan kalamai na zuwa ne yayin da ministocin tsaron ƙasashen ƙungiyar suka hallara a brussels don gudanar da wani taro kan kudaden da suke kashewa a fannin tsaro da kuma tallafawa fannin masana'antun ukraine there's one man in world capable of convening the parties together to bring peace and that's president donald sakataren tsaron amurka pete hexet kenan yake cewa idan akwai wani mutum guda a duniya nan da zai iya shawo kan bangarorin da ke wannan yaƙi don a samu zaman lafiya shine shugaba donald trump wannan taro na gudana ne yayin da amurka take nuna matsin lamba ga kasashen kungiyar ta neto ganin sun kara kudaden da suke kashewa a fannin tsaro shugaba trump a ranar laraba ya ce shi da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin sun gana ta wayar tarho inda suka amince da a fara zaman sulhu da shugaba vladimir zelensky na ukraine don kawo ƙarshen yakin. wata mota da ta kutsa cikin taron jama'a a birnin munich na kasar jamus a yau alhamis ta jikkata akalla mutum 28 'yan sanda sun ce ana tsare da direban motar kuma lokacin da ake yunkurin kama shi sai da aka harbi motar ta sa. hukumomin sun ce direban mai shekaru 24 dan asalin kasar afghanistan ne da ke neman mafaka a kasar ta jamus lamarin ya faru ne yayin da mambobin kungiyar ma'aikata suke zanga-zanga 10.30 Uhr äh, ist in der Dachauer Straße, Ecke Seidelstraße ein Kakakin äh, 'yan sandan birnin Munich Thomas Selshon kenan cikin harshen Jamusanci ke cewa da misalin karfe goma da rabi ne wata mota ta kutsa cikin jama'a kuma mutane da dama sun ji rauni. Gwamnan jihar Bavaria Markus Soda ya faɗa wa manema labarai cewa akwai alamu da ke nuna cewa hari ne direban ya kai. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. amma kafin wannan lokacin wato a yayin da gwamnatin mulkin soji ta kasar jamhuriyar Nijar ta shirya gudanar da babban taro da nufin tattauna makomar ƙasar a ranar Asabar wasu ƙungiyoyi sun ba da sanarwar kauracewa wannan zama sakamakon rashin gamsuwa da yadda aka tsara taron da ma matsayinsa a doka. wani abin da ya ɗauki hankali game da taron shine rashin gayyatar gaggan 'yan siyasa idan ka ɗebe wasu ɗaiɗaiku da suka riƙe manyan mukaman gwamnati wakilin mu a yamai sule mummuni barma na ɗauke da ƙarin bayani Ƙungiyar lauyoyi ta Baro de Lorde de zavoka na daga cikin ƙungiyoyin da suka ba da sanarwar ƙauracewa wannan taro da zai gudana daga ranar 15 zuwa 19 ga watan Fabrairu. Ƙungiyar ta ce bayan wani zaman gaugawa da ta gudanar ta fahimci cewa a yadda aka tsara wannan taro da kuma tsawon kwanakin da za a ɗauka wajen gudanar da shi ba za ta samu damar halartarsa ba. Ƙungiyar talauyoyi ta ƙara da cewa kasancewarta mai fafutukar kare hakkin 'yancin ɗan adam a shirye take ta ba da haɗin kai ga dukkan wani yunkurin bullo da matakai na zahiri da za su taimaka a magance matsalolin da su ne suka fi addabar al'ummar Nijar, musamman shari'a ta gaskiya da mutunta 'yancin ɗan adam. Haka ita ma kungiyar Transparency International a sanarwar da ta fitar ta yanke shawarar kauracewa taron da ta ce ya saba wa manufofin ayyukanta na mai rajin ganin an gudanar da mulki nagari a ƙasa. tana mai jaddada biyayya wa taron muhawarar ƙasa da ya ɗora Nijar kan tabarkin demokuraɗiyya a 1991 Malam Mamman Wada shine shugaban kungiyar. Ɗan ƙasar Nijar a ce a cikin kwana hudu wannan za a zo a tsara shi mana tsammanin akwai lauje cikin daɗi. Wato akwai tsarin da wasu suka yi don kansu eh, mu kuma ba mu son a ce muna cikin wannan tsari da aka yi wanda ba zai gyara 'yan ƙasa ba lalle mu ce ban masuwa. Ba mu iya hanawa a yi tunda ba iko ba ne mu. duka ka'idodi da aka doka na conference national da hakkin na adam da ka sauransu duka dai waɗanda suke sa demokrasiya ta dai da dai mu muna tare da irin waɗannan eh, ka'idodi abin da ya yi saura in akwai kuskure a gyara jam'iyyun siyasa ba su sami goron gayyatar wannan taro ba matakin da ake ganin sa tamkar wani babban kuskure a bisa la'akari da matsayinsu a sha'anin tafiyar da lamuran kasa ko da yake wani ɗan siyasa kane habibu kadaure na cewa bai yi mamakin mai da 'yan siyasa a share ba a halin da ake ciki a yau a nijar to kamar yadda kuka sani tun da soja suka ɗauki mulki a nijar ai kun san da an dakatar da aikin jam'iyyoyin siyasa kenan rashin gayyata su a wannan muhawara ba wani abu sabo bane ba amma abin da ya kamata mutane su sani eh, lalle rashin gayyata jam'iyyoyin siyasa a wannan muhawara abu ne wanda yana da illa da yawa saboda kun san da jam'iyyoyin siyasa su ne suka san inda yake manijar ciwo su ne suka tahiyar da milki duk matsalolin da muke ciki na rashin tsaro mai inganci matsaloli na siyasa da duk wasu abubuwa da kuka sani na rashin ci gaba 'yan siyasa ne suka san da shi kenan dole in ana so a ciyo kan abun dole a yi shawara da su duk da yake a bayyane take munanan halayen 'yan siyasa ne mafarin mai da su 'yan kallo a sabuwar tafiyar da nijar ta sa gaba a yau matakin ladabtarwa mafi fa'ida shine wanda talaka ka iya ɗauka a nan gaba in ji ɗan siyasa ambali dodo shine yanzu ake son a ba talaka dama shine zai zana hanyar siyasa Shi ne zai zana hanyoyi da ka'idodin ladabtar mutane tunda in ka ci aka diba shi dan siyasa babu abin da ya rena duniya sai talaka kaga dai ni yan siyasa ne ko mu tsaya mu diba mu ga wanga tsari da za a yi in na kwarai ne sai mu ce na amun biya in bai yi ba babu wanda ya hana mu hito mu buɗa baki mu ce bai yi ba tunda kuwa san mu bisa wani abu wasu labaran da suka karaɗe shafukan sada zumunta na cewa tsohon shugaban Nijar Muhammad Usman ba zai halarci taron ba amma wata mashiya daga makusantansa ta karyatar da wannan labari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida sule mummuni barma yanzu kuma ga mahmud ya dawo da ci gaban labaran duniya to jami'an taliban a yau alhamis sun ce wani harin ƙunar bakin wake a wajen ginin wata ma'aikata a birnin kabul ya halaka akalla mutum guda sannan ya jikata wasu da dama an kai harin ne a lokacin da masu gadin ginin ma'aikatar raya birane suka hana dan kuna bakin waken shiga ginin kamar yadda kakakin ma'aikatar cikin gida ya faɗa wa voa abdulmatin kani ya tabbatar da cewa mutum guda ne ya mutu wanda jami'in tsaro ne na taliban yayin da wasu uku suka ji rauni babu dai wata kungiya da ta ɗauki alhakin wannan hari sai dai ana zargin kungiyar isk mai alaka da kungiyar is da kai harin wata kungiya mai dauke da makamai a myanmar ta mika sama da mutum 260 'yan kasashe daban-daban ga hukumomin thailand waɗanda ake zargi da gudanar da ayyukan damfara ta yanar gizo wani hoton bidiyo da dakarun thailand suka fitar ya nuna ana tsallakawa da ɗaruruwan mutane ta wani kogi da ke lardin tak na ƙasar ta thailand mai iyaka da myanmar a makon da ya gabata hukumomin na thailand suka katse wutar lantarki da intanet da safaran man fetur ga yankuna biyar da ke da iyaka da myanmar yayin da kasar wacce ke kudu maso gabashin asiya ta kara kaimi wajen kasar ayyukan masu damfara ta yanar gizo wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a shekarar 2023 ya nuna cewa akwai ɗaruruwan dubban mutane da ake zargin suna ayyukan damfara ta yanar gizo a tsakanin yankunan da ke kan iyakar thailand da myanmar waɗanda kan samar da biliyoyin daloli. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc to a yayin da ake bikin ranar rediyo ta duniya manazarta na bayyana irin kalubalen da gidajen rediyo ke fuskanta musamman a wannan zamani na yawaitar kafafen sada zumunta na intanet dr nasir Dania wani kwararre kuma malami a wannan fannin ya yi mana ƙarin haske waɗannan matsaloli ba za su rasa alaƙa da abin da kamar bature ke kira globalization. Wayewa da fasahar eh, zamani. wanda kusan komi ya tattara an komar da shi kusan komi na wuri ɗaya wanda yake ƙasa Amurka yana iya eh, cuɗanya da kuma yin wasu abubuwa da wanda yake ƙasar Najeriya wanda yake ƙasar Australia yana yi da wanda a ƙasar Saudi Arabia kusan komi ya shigo manhaja ɗaya da ake yi to wannan abubuwan su suka sa aka samu kaman acceleration na na na, na yadda ci gaba yake tafiya na kimiyyar zamani kafafen sadarwa na zamani da harkar manhajar sadarwa ta intanet da sauransu to wannan abun ya shahi wannan abubuwa na harkar a ah, rediyo in ka kalli misali mutala za ka ga yadda mutane ke kallo ku saurari yanzu misali mu ɗauki irin wannan kafa ta voice of america misali in ka kalli mutum nawa yake sauraron voice of america ga rediyo mutum nawa yake sauraron voice of america ga shafinsu na sadarwa ku za ka ga akwai bambanci sosai mutanen da ke saurare da kusan mutane ne iyayenmu da kakanninmu waɗanda ba su damu da wannan sadarwa ta zamani ba sannan ga kafafe sun shigo waɗanda ita kafar sadarwar ta zamani ta samar da su fiye da waccan da ake ta da mutala kuma ka a yi ignorin uh, abubuwa waɗanda suke da alaƙa da ita kanta harkar uh, sadarwa ta zamani ta shiga najeriya in ka kalli ta inda aka fito kamin shekara ah, dubu ɗaya da irin 1999 dubu da ɗari eh, eh, ah, mm, tara da tis'in da tara kusan ah, eh, waya ta hira gidanka babu ta mu na arewa kuma mu ne muke da namba ta population mutane da suke amfani da wannan abubuwa so in ka duba wannan penetration na intanet ya sa audience waɗanda ke sauraren rediyo sun canza alƙibla ta tashi yadda mutane ke yi da bisa ga yanzu yanzu ƙididdiga da aka fitar na ta data reportal ta shekara da ta wuce ita eh, dubu biyu ah, eh, da ashirin da hudu ta nuna kusan kashi arba'in da biyar da digo biyar na najeriya suna da access to internet kaga kusan mutum miliyan ɗari da wani abu kenan sannan mutanen nan da ake magana kusan kowannensu bai rasa a alaka da amfani da yake da ita wannan kafafen ta waya ta da gidanka. To akwai wani eh, eh, akwai yanzu ah, eh. to kenan wannan na nufin kenan kana nufin irin bukatun da rediyo yake biya wa jama'a a yanzu waɗannan kafafen suna biyan waɗannan bukatun ko ga jama'a. To ah, in ka duba ga karkara misali kamar yanzu in ka dubi mutane waɗanda ba su da wannan ah, kafa ta intanet can gada ko mutum miliyan 20 ba su da access to internet a Najeriya. Amma yanzu ana maganan eh, eh, eh, akwai wani report da, da statista suka bada shekara ta 2023 kashi 93 na Najeriya kashi 93 na Najeriya suna da waya ta gidanka. Dr. Nasir Daniya kenan kwararre kuma malami a fannin fasaha da sadarwa ta zamani. To amma ba iyakar tattaunawar kenan ba. sai ku bi mu a cikin shirinmu na dare inda kuma akan wannan maudu'in ne muke so za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a yau kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar baya ga haka a ko da yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a hausa.com ko kuma sashi hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai leƙa ne ƙasar Nijar inda masu ruwa da tsaki a ɓangaren lafiya suke ɗaukar matakai don yaƙi da wani nau'in cuta da suka kira da farar masassara. masassara cuta ce da kan zo da zazzabi mai tsanani a wasu lokutan mata kan kai ga rasa rai kuma cuta ce wadda wani nau'in macen sauro ke haddasawa. A kokarin da ake yi don yaƙi da wannan cuta a ƙasar ta Nijar, ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar ta ware wasu kuɗaɗe don gudanar da aikin rigakafi a wasu jihohin ƙasar da aka samu ɓullar wannan cutar kamar Maraɗi da Agadez. Domin jin ƙarin bayani game da wannan cutar da ma wasu daga cikin illolinta, abokin aiki na a Maraɗi Mansur Sani ya zanta da jami'in yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maraɗi wato Dr. Lawali Ibrahim ga kuma yadda hira ziyarar tasu ta kasance. Ana magana akan cutar na zazzabin farar masassara da ce ita a gulguje. Eh, ita farar masassara ciwo ne mai matuƙar hatsari ga wanda ya kamu da wannan ciwo to kuma ita wannan farar masassara mutane da su mamaki wani kalar salo ne ke haddasa ta idan mutum ya kamu da wannan farar masassara to za ku ganin wasu alamu masu tsanani da ke bayyana ko mutum zai shi homa da zahin jiki kenan ina nihin mai tsanani bayan haka nan za ku ganin idanun su shi masara bayan ido sun yi masara kuma za ku ganin hannun shi nan ta hannun shi ya yi fari pet kuma sannan za ku ganin mutum eh, yana da jini ta bakin shi har zuwa dubura shi eh, kenan in aka dubu a tsaya ma bisa wannan alamomi farin masassara ya ce wani gaskiya bakin gwargwado mai hatsari kwarai wannan mafarin masassara kun ce kawai akwai wani nau'in sauro ne wanda yake tilawa baitin mutan sauro da ke tilawa ana yin zazzabin cizon sauro ne bambancin su eh, ka san shi kala sauro ko yadda ka san kala kihi ne kan ka zo za ka iske kaloli da yawa to shi ma yana da kalolin shi da yawa bakin gwargwado kalar da ke haddasa wannan harin masassara kala ce ta daban kuma yawanci za ka iske cewa cewa kana ciwo da tahi tsanani kawai inda ke da tankunci kunci haka na eh, itace da sauransu da komi da komi dan kawai da muka dauki nan jihar murari ai kaga da aka samu kala sai aka same ta a jihar eh, in ce gunduma eh, gazawa kuma a gazawa kin sai ya kasance wani bangare can na wajen garin cikin likita aikawa ake ce mishi mm. gwarabuja ake ce mishi idan ka je can za ka ganin wuri ne kan gwalgwado mai itace da sauransu da komi da komi to wannan kala sauran ana samun samun shi cikin irin wannan ka sauran kuma yana nan yana yawo cikin mahubatan mane kawai ake samun shi eh don kenan sabu ake ce mishi amma kala daban wata bambanta da waga kala wadda ke cizon mutane tana samun su musasarar cizon sabu wannan kuran hasa za a iya cewa ta bulla a kasar Nijar ina ne ta bulla a wani yanki kuma wace irin illa ta fara yi yau kawai da mun kwatanta cewa bakin gwalgwado farar musassara tana cikin jama'a kuma tana yin banna kwarai amma sai kasance daga shekara ta dubu biyu 2023 sai aka samu mutane wanda suka da wannan farar makasara ko yanzu muka dauki jihar dogon dutse a cikin kwance garin dogon dutse gunduma dogon dutse da a cikin jihar doso gunduma ke ta a jihar tawa sannan a ciro a jihar sannan nan a jihar maradi bakin gwalgwado inda aka samu wannan mutane wanda suka kamu da wannan ciwo na farar masasara gwamnati da masu kama gwamnati sun samu sun shirya zaɓe yaƙi na shaushawa saboda a kare mutane tun da an ga cewa bula kenan a ɗauki mataki tun da ta kasance matakin da ke gare mu ko in ce makaman da ke gare mu na kuka don nan eh, farmasa shi ne daga kashi duka an musu zagaye na shaushawa ko yadda muke nan yau maradi mun fara ta zawa bara 2023 tun da shi ne ka na baya bayanan da aka samu su ma an musu wannan zagaye na da eh, farmasa sara to kaji yadda abin yake bisa kan nauyi da ya rataya ga gwamnati da kuma duk inda wasu likitoci suke na kare lafiyar jama'a bakin gwargwado duk inda aka ga cewa irin wannan abin ya bulatu za a zabura a yi wannan eh, rigakafi allurar rigakafi da a kare jama'a eh, wannan allurar kawai da muka tanta an fara yin su ko ga inda na zana dogon duce keta da ciro sannan aka yi gazawa to zuga munan muradi kuma insha Allah murar da agadas mm. kenan wannan yanzu dai ake yi kuma insha Allah za a ɗauki wata jiha biyu nan da ba da lokaci ba kuma a samu bakin barbaro duka kowace jiha ta kasar Nijar sau. Wani irin rukuni ne cikin al'umma maza da mata yara da manya ko kuma daidai wani adadi ne a suke ɗaukar wannan ah, rigakafi. Yawa wannan allura ta rigakafi da za a yi ta shafi maza da mata. amma kawai yanzu eh, sai mu ɗauki yara sai aka ce sai yaron ya yi wata tara da kuma insha Allah kuma wai ba wani sabon abu bane duk likitocin da ka zagaya wajen mu za ka son allura ta farma sar ana ma yara ita amma sai sun kai wata tara kyauta ne yake ta kenan wannan kamfani sai aka ciki yanzu biyaran su kai wata tara gaba ɗaya na jihar maraɗi da jihar agadas A musu wannan allura amma ban da jihar gazawa da jihar Kiro. a agadas ba don kuma nisa da an yi ta 2023 bayan ya ɗan wata tara sai aka ce duk wani mahamuluki wanda shekarun su ba su wuce shekara 60 ba kenan har shekara 60 ya tantanta a mushi wannan allura yau ta za a iya cewa yana da illa ita dai guda ce ake yi bakin gwalgwalo cikin rayuwa. Eh, duk haka ma'aikata a ba da kamata ba. Ita eh, ba su kamata a sake mafi ainihin wannan suka guda da aka maka ta kare ka insha Allah cikin rayuwa ba kamar sauran shaushawa ba da ake yi ake yawan yin ta bai da matsala sai dai ƙara lafiya eh a'a ita ma bakin gwalgwado kawai dai da aka tsaye da kin haka nan kasan abin ya shaho ne wajen jawo hankalin mutane su gane ko ka gane hmm. in an maka wannan allura aka masu ka guda to ta kare ka tsawon rayuwa don kinan babu wata fa'ida a kara kuwa hmm. a shi yasa aka yi daga gawa saboda ana nihin ba da sun samu to me yasa kuma a je kara musu da an ce wala kila kuma abu ce ba zai ta kashe shi ne da kyau ma yau ba ka gani bayan zo aka yi ta daga ta aka yi ta daga ta aka yi ta daga ta wadan kuma sai nauyi ke gare ta eh. ah, nauyi bisa mutanen ta kamata a kuna da kiyashin miliyoyi nawa ne za ta tashi kudaden to wannan bakin gwagwado dai suna da nauyi suna da yawa inda dalilin abin da ya sa aka aka gwada kuma sannan ga yawancin mutanen bakin gwagwado din da mu ga zan kuran ka maka yanzu nan jihar za mu ma mutum 5 miliyan masan miliyan biyar miliyan biyar da da yan kaddunan kenan tun da akwai ma kenan sai akai ta har miliyan shida kuwa hmm. mutanen ta kamata a mana allura wanda za su hmm. yi eh, fa'idar wannan allura ga al'umma ko bai an yi ta suna samun wani canjin yanayi a jikinsu lokacin da aka yi ta ai ta dai fa'ida ta ita ce idan mutum ya same ta za ta kare shi da wannan zazzabi da fara masu sa'a bayan an yi wannan allura kawar duk wasu magani ana ta mutane akwai wasu 'yan abubuwa da ke iya su biyu baya mai amma ya bambanta daga wancan zuwa wancan tana da aka mutu ita yi zazzabi ko kuma inda aka mishi ya ɗoji ko wuri ya dan ya dan yi ja yana yana mishi abin nan wannan ba komai bane kowa da kallon sai eh, kowa da jere wannan mai wucewa ne mm. idan kuma mutum ya gaji aka wa abin ya dan ja shi to yana iya zo likita mai kusa sai likita su tsara ga wannan duka ba mutara ba ne eh, kuke jira ga al'umma game da wannan eh, shaushawa da tana an fara a wasu wurare ko kuma in ce a cikin yi. Yau ko bangaren mu na jami'ai wanda su ne suke nema kenan mutane su yarda su kawo kansu ko su yarda musu na lura. Muna jira ga al'umma jihar mara da bakin gwargwado su kama mu duk wanda kasance suna cikin wannan katanga ta wannan allura ina nihin wata tara zuwa shekara sattan bakin gwargwado mutane su zo su kawo kansu ko ku za a iske su ko ku su kawo kansu. magana macen mai goyo ko mai ciki yawa sai aka ce a cikin wannan allura an keɓe mace mai ciki Amma mace mai goyo amma wadda yaron ta bai kai wata tara ba hmm. eh. don kenan duk matan su kusan suna ciki to bakin gwalgwado kun san nan cikin wani lokaci an dauke shi abin ba a sana yan rasu in ta kasance na dangana yara ne kenan kaso sauri inda za mu na lura ba dan kuma idan an ce kasu su an hita su me ya sabon ku na ƙarshe sabon na karshe an ce ga tana gizo ba ta wuce ko gini eh, a matsayi na ga kuma matsayin da niko riko a nan da ta murari shine na ingancewa bakin gwargwado mutane sun fito dafifi duk wanda ke cikin na fitar da musu allura ba don kuma ne dan adadin da muka aza na miliyan biyar da wani abu ta kasance mun wuce shi bakin gwargwado ita dai wannan allura ce mai kare mutane da wannan Eh, masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin na wannan makon. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Tuma yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel. To rayoyin ma yau sun ta'allaka ne kan ranar rediyo ta duniya. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Mahmud Salisu ƙauren na Moda jihar Zamfara. Kace a yayin da ake bikin ranar rediyo ta wannan shekara, muna jinjina ga manyan gidajen rediyo na duniya irin su VOA Hausa da sauransu bisa gagarumin rawar da suke takawa wajen wayar da kan al'umma akan ababe da dama. da kuma uwa uba bayar da damu faɗin albarkacin baki ga miliyoyin masu sauraron su muna addu'a allah ya ƙara wa ma'aikatansu ƙwarin gwiwa amin sai kuma ra'ayin yakubu mai aski badaraka ya ce za mu yi amfani da wannan rana ta duniya domin mu aika saƙon gaisuwa da fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan gidan rediyo da masu sauraron rediyo a cikin birni da ƙauyuka na sassan duniya daban-daban. muna roƙon Allah Ubangiji ya ƙara mana lafiya da kuma danƙon zumunci a kowane lokaci. Sai ra'ayin Sama'ila Agnes Malam Faturi mai cewa, hakika yau ranar sha uku ga watan Fabrairu rana ce wacce za mu iya kiranta da abu namu maganin akwabe mu. domin ba za mu iya misalta irin gudunmuwar da sauraron rediyo ya bamu a rayuwa ba a dalilin sauraron rediyo mun koyi tarbiyya musamman wajen sanin me za mu rika rubutawa a shafukan sada zumunta da dandalin gidajen rediyo to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To kungiyar Hamas a yau Alhamis ta bayyana shirinta na ci gaba da mutunta matsatsage tauta da ta cimma da Isra'ila yayin da masu shiga tsakani a rikicin suke kokarin ganin an ci gaba da bin wani yarjejeniya. kakakin kungiyar abdullatif alkanu ya ce hamas ba ta da niyyar ganin rugujewar wani yarjejeniya kuma a shirye take ta tabbatar da cewa ita ma isra'ila ta mutunta matsayar abdul abdulfatah wato abdullatif ya soki kalaman firayim minista netanyahu da na shugaban amurka donald trump yana mai cewa furucin na iya barazana ga shirin na tsagaita wuta da aka cimma kungiyar tsaro ta neto ta nuna goyon bayanta wajen ganin mambobin kungiyar sun kara kudaden da suke kashewa a fannin tsaro yayin da ta kuma nuna mahimmancin saka ukraine da sauran kasashen nahiyar turai a tattaunawa da ake yi don kawo karshen yakin da rashi ke yi da ukraine waɗannan kalamai na zuwa ne yayin da ministocin tsaron kasashen ƙungiyar suka hallara a brussels don gudanar da wani taro kan kudaden da suke kashewa a fannin tsaro da kuma tallafawa fannin masana'antun ukraine wannan taron na gudana ne yayin da amurka take nuna matsin lamba ga kasashen kungiyar ta neto ganin sun kara kudaden da suke kashewa a fannin tsaro shugaba tom a ranar laraba ya ce shi da takwarar aikinsa na rasha vladimir putin sun gana ta wayar tarho inda suka amince da a fara zaman sulhu da shugaba vladimir zelensky na ukraine don kawo karshen yakin wata mota da ta kutsa cikin taron jama'a a birnin munich na kasar jamus a yau alhamis ta jikkata akalla mutum 28 'yan sanda sun ce ana tsare da direban motar kuma a lokacin da ake yunkurin kama shi sai da aka harbi motar tasa To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Ladas Gresham wadda ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalamu.